This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kai wani harin bam a kusa da kasuwar Jimeta da ke jihar Adamawan Najeriya. da muka zo kawai sai na zo ni kara har ila yau a najeriya masana a fannin tsaro na ci gaba da yin tsokaci kan rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar da ke cewa sojojin najeriya sun yi wa sama da mutane 7,000 kisan gilla a yakin da suke da boko haram in dai aka ka haƙƙi na jama'a haƙƙin kuma da suka fi rai da dukiyar jama'a kuma ka kasa aiwatarwa to kai ya kamata ka saukar da kanka daga wannan aikin yanke take To kan wannan batu na rahoton da Amnesty ta fitar za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku a shirinmu na wato jin ra'ayinku nan gaba a cikin shirin amma da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Wani abu ya yi bindiga wani gidan mai a babban birnin kasar Ghana ya kashe mutane 90 da suka buya a wurin domin kauce ruwan sama kamar da bakin kwarya. jami'an ghana sun tabbatar da abukuwar wannan hatsari a yau alhamis rahotanni suka ce bindigar da kuma wutar da ta kama wannan gidan mai ta bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da nan a wata mahaɗar hanya da ake kira kwame nkrumah cycle a tsakiyar birnin accra kakakin hukumar kwana-kwana billy anaglad ya ce wutar ta fara ne daga wani gini ta bazu zuwa gidan man wanda ya bindiga ya kuma yada wannan wuta zuwa wasu gine-gine jama'ai suka ce dakunan ajiye garoki na asibitocin da suke yankin sun cika makil sun kuma yi gargadin cewar yawan waɗanda suka mutu zai iya karuwa shugaba john mahama na ƙasar ghana da magajin garin birnin accra sun ziyarci wurin shugaban ya faɗa wa 'yan jarida cewa hasarar rayukan da aka yi babban bala'i ne ya kuma lashe takobin cewar ba za a ba irin wannan abu ya sake faruwa ba ana ƙara nuna damuwa game da faɗan da ke ƙara yin zafi a tsakanin sojojin ukraine da 'yan aware masu goyon bayan rasha yayin da shugaban da ke gargaɗin cewa watakila za a gubza yaƙi ga dangadan wakilin murya amurka ya ga sojojin gwamnatin ukraine da yawa suna sauka a tashar jiragen ƙasa ta kramatorsk babbar headkwatar sojoji a gabashin ukraine daga inda suka shiga gari cikin motocin soja a lokacin da yake jawabi ga majalisar dokokin ƙasar a yau alhamis shugaban ukraine petro poroshenko ya ce sojojin rasha su dubu tara a wato akwai sojojin rasha su dubu tara a yankin gabashin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye kuma akwai mummunar barazanar cewa za a kai babban farmaki a kan sojojin ukraine din sabon faɗan da ya barke ne a yankin a cikin wannan makon faɗan da jami'an ukraine suka ce an fara shi ne a kusa da birnin donetsk a lokacin da mayakan 'yan tawaye su dubu ɗaya da ke samun tallafin tankoki da bindigogin igwa suka kaddamar da wani hari cikin dare a yamma da birnin labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba barack obama zai gana da prime minister iraki haidar al-abadi cikin mako mai zuwa gefen taron kolin kasashe masu arzikin masana'antu da zaya kasar jamus wannan ganawa tasu za ta biyo bayan taron tattaunawar ministocin da aka yi cikin wannan mako a birnin paris domin takalar tallafin sojan da kasashen wanda za su ba sojojin iraki da suke yakan tsagirin kungiyar is amurka tana jagorancin wani kawancen da ke kai hare-hare daga sama a kullum kan cibiyoyi da muradun 'yan kungiyar is ciki har da wasu hare-hare takwas da aka kai cikin kasar sham da kuma tara cikin iraki a daren da ya shige haka kuma ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da cewar mayakan is suna takaita yawan ruwan sha da jama'a suke samu a lardin ambar bayan da suka kwace ramadi babban birninta a watan da ya shige da ƙarshe a nan amurka tsohon gwamnan jihar texas rick perry ya shiga sahun masu neman jam'iyyar republican ta tsayar da su takarar shugabancin amurka a zaben shekarar 2016 a lokacin da yake bayyana aniyarsa ta yin takara yau alhamis a texas inda ya sauka da kan mukamin gwamna a watan janairu bayan mulkin shekaru goma sha hudu perry ya ce ya shiga takara ce domin ƙara jaddada ƙarfin amurka tare da bunƙasa tattalin arzikinta wannan shine karo na biyu da feri ke shiga wannan takara inda a 2012 ya fito da karfi da tasiri amma kuma ya kasa kai labari a hannun mitt romney wanda ya zama dan takarar jam'iyyar ta republican perry shine dan republican na goma da ya shiga wannan takara a bangaren 'yan democrat mutane hudu ne ke neman jam'iyyar ta tsayar da su takarar kujerar shugabancin kasar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni na cewa wani bom ya tashi a kasuwar Jimeta da ke jihar Adamawa ya zuwa yanzu dai babu tabbacin yawan mutanen da suka jikkata. gare rahoton da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz daga ya aiko mana daga Yola. kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar bam din ya fashe ne a wani waje da ke daura da bakin kasuwar jimeta inda ke da hada hada jama'a kuma lamarin ya faru ne da marece jim kaɗan ma da kammala sallar magariba a daidai inda ake sai da nama inda masu mashin keke na sai suke taruwa eh me ya faru eh muna mun zo dai muna wucewa a cikin gosulo hakan nan akwai kasan da yamma akwai dan gosulo bayan sallar magariban nan so muna wucewa dai da muka zo dab fetin wajen kawai sai na ji wani kara da sai na ga kura ya tashi mutane kawai na ga wasu sun tashi sama zube a ƙasa wani ba zai iya tafiya ba suna kwakwance hatta glass din mota na haka sai da ya kara yaron da muke aiki da shi ne ban ma san ta inda ya fita ba to kaman eh, akwai asarar rai a akwai asarar rayuka don saboda a cikin mota na ma na ga irin eh, tarbazi irin na na jini dinna amma a wannan lokaci da ke mutane suna gudu ba za ka iya tantance ko mutum nawa ne suka mutu ba kaman a ta wani bangare ne a nan jimeta abin ya faru babban bakin kasuwa bakin kasuwan Fallujah nan daidai wurin wannan junction din nan inda masu sai da kwaya da wiwi din nan ake taruwa din nan a dab wannan junction din ne abun ya faru cikin Jimeta mun zo za bakin kasuwan mun zo dab sabon bankin nan za mu sayi nama daga nesa kawai muna hango jama'a kawai a kwakwance kawo yanzu dai tuni jami'an tsaro fa suka killace wurin da abin ya faru DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce ba su da cikakken alkaluman waɗanda suka rasa rayuka rayukansu. Eh to yanzu haka na samu labari amma na tura mutane mu sun sun garzaya wajen domin in ji asalin abin da ya hauka a wajen. Wasu shaidun gani da ido sun ce an samu asarar rayuka ko a bayanan ku kun samu wannan? Eh for now abin da ita wadda take kula da shashin eh, kasuwa ce ta ce mutane biyu. To kamar wanda eh. suka jikkata kuma fa? Eh to duka sun dai karin bayani zai biyo baya muna son mu tantance eh, yawan mutane suka jikata da kuma rayukan da suka cutarwarta kudi za a kafa karin bayani sai mutane su kwata da hankalin su eh, kasu daga masu hankali a ci gaba da jami'an tsoro goyon ba musamman su tabbata suna sane da abin da ke kai ko dawa a cikin mahallinsu. wannan ne dai karin farko da bom ya tashi a jihar adamawa tun bayan rantsar da sabuwar gwamnati wanda kawo yanzu ma ba wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari ko da ke jihar Adamawa na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da tashi-tashin hankula da ke dan saba da hare-haren mayakan Boko Haram Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya to sai mu ce Allah ya kyauta ta rundunar sojin najeriya ta ce tuni dai tawagar farko ta rundunar tsaron ƙasar ta isa birnin maiduguri a wani mataki na share fagen komawa cibiyar tsaron ƙasar zuwa yankin ga nasiru adam hikaya da ƙarin bayani daga abuja Tabbacin da hafsoshin sojin Najeriya suka ba shugaba Buhari ta bakin Vice Admiral Jibirin Usman na zamanan take don tura cibiyar bada umarnin soja zuwa Maiduguri don kammala yaƙi da Boko Haram. Boko the level of success is being recorded. bayis Admiral Usman wanda ya ce tuni ana samun nasara kan wannan yakin. Soja za su ci gaba da jajircewa sai an kawo ƙarshen kalubalen Shin cibiyar rundunar sojojin ta kama hanyar ƙaura mai dugurin ne ko dai har yanzu bayan kusan mako ɗaya da bada umarnin suna kan shiri ne. Ita ce tambayar da na yi wa jami'in labarun rundunar sojin Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka wanda ya bada takaitacciyar amsa. Ana nan ana kai. already ma advance party din fara removing nan ba da wani dan lokaci ba sai dai mutane su ba su fahimci yanda directive din take ba amma wallahi tallahi ana nan ana ce ina kyautu san gobe ma za ku haraji da yawa dai kungiyoyin fararen hula sun nuna rashin kwarin gwiwar iya aiwatar da wannan aiki daga hafsoshin sojan da Buhari ya gada daga shugaba Jonathan Comrade Abubakar Abdulsalam shugaban wata kungiya ce ta rajin kwato haƙƙin fararen hula. Aƙida na siyasar Amurka tunda duk abin da muke yi muna kwaikwayon su ne. General petros wanda ya yi aikin soja ya yi shekara shida a afghanistan ya yi shekara shida a iraki ya zo ya shekara hudu a afghanistan shekara goma na filin daga kasancewan an same shi da abun kunya na alaka da wata wadda ba matarsa ba shi da kanshi ya je ajiye aiki to saboda haka irin wannan ɗabi'a muke so duk ƙasashe da suke aiwatar da abubuwa na demokaradiyya sai mu ta da su a kowane bangare su ma ya cancanta da national security advisor chief of army staff chief of defense staff chief of naval staff duk su ga sun ajiye aikin su da kansu kila fa abubakar suna da kwarewar aikin nan ba mamaki ko ba samu abubuwa goyon ba ko kayayyakin aiki aikin da suke bukata bane yasa kake ga kamar ba su yi wani abu ba to ai abun da nake gaya maka yana cikin kishi kenan duk wani wanda ke kishin sa idan wanda yake bukata ya bashi wani goyon baya ya nuna sa da kokarin sa idan bai samu haka ba ajiye aiki yake wannan ajiyewan shi zai tabbatar ma yan duniya cewa lalle yana da kwazo bai samu goyon bayan aiwatar da wannan kwazon nashi bane jam'iyyar APC mai mulki na bada tabbacin gwamnati mai ci za ta cika alkawarin kawar da Boko Haram kamar yadda aka saba ambatawa a kamfe mai malabu ni shine babban sakataren jam'iyyar kuma mu mun san shi kwararre ne domin ba yau ne fa fara zama shugaban ƙasar najeriya ba kuma wa'annan matsaloli shi kansa yana ganin su kuma ya san yadda zai bi da su abin da ya shafi dukkan 'yan najeriya ne ba apc ba pdp ba kowane irin jam'iyya kowa wannan abin ta shafe shi kuma duk abin da ake a arewa maso gabashin najeriya nan ta shafi kowane yankin ƙasar nan kowane ɗan najeriya fatansa a kawo karshen wannan abin da ake ciki a samu zaman lafiya a samu walwala rahoton amnesty international da ke nuna rundunar sojin najeriya na da alhakin kashe fararen hula waɗanda ba su da laifin komai na ƙara jefa ayar tambayar yadda rundunar sojin za ta iya wannan aiki da kaucewa aukawa jama'ar gari to avoid human rights violations taki dai shugaba buhari ya ce aikin sojin a yanzu zai zama bisa bin ka'idar dokar kasa da kasa ta hanyar kare haƙoƙin bani adama nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to madalla nasiru a gaida kai to har yanzu dai muna batun tsaron ne a najeriya inda masana a fannin na tsaro ke ci gaba da yin tsokaci kan rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar a jiya wanda ya zargi sojojin kasar da aikata kisan gilla kan mutane sama da dubu bakwai a shekarun da sojin suka kwashe suna yakar kungiyar boko haram kan haka na tuntuɓi dr bawa abdullahi wase masani a fannin tsaro kan yadda ke kallon wannan rahoto wato rahoto ne wanda bai saba tunanin tsaro ba bai kuma fita daga cikin ka'idar ta tsaro ba a kasashe ma waɗanda suka suke amfani da doka kuma suke barin dokan ta yi aiki ba ma sai ka jira wasu ko wani ya gaya maka ka bar aiki ba in dai aka ba ka haƙƙi na jama'a haƙƙin kuma da su shafi rai da dukiyar jama'a kuma ka kasa aiwatarwa to kai ya kamata ka saukar da kanka daga wannan aikin yanke take mun gani alama mafi kusa da zan bayar ita ce kasar da nake ji ta fi kowa yawa a demokuraɗiyya ita ce kasar indiya don yawanta akwai sa'ilin da waɗansu ɗan Eh, ka da kayan baya suka ɗauki bindiga suka yi ta harbe harbe har suka kashe mutane wajen kamar kusan ko sama da 29 a wannan ranar da suka yi kwamandan askarawan manyan askarawan sojojin kasan indiya ya yi sauran manya-manyan kwamandoji suka yi murabus shugaban 'yan sandan kasan indiya gaba ɗaya ya yi murabus minista na tsaro na indiya ya yi murabus wannan duk ya nuna cewa su nuna ma mutane ba wai mukamin ne da su ba kare al'ummansu yake suke eh, a naka kiyasin kana ga menene yasa suka fitar da wannan rahoto a daidai wannan lokaci da aka yi canjin gwamnati wato ba ma kawai sun kammala ba ne a wannan lokaci suna so a duk bakin lokacin da suka yi rahoto kada su bar kofa rahoton su ne ya zama yana da rauni duk lokacin da suka yi rahoto kada su bar yan bani na iya su maka wata fasara su maka kuma kucin gwiwa duk lokacin da suka fito da rahoto duk inda ka buga ka je ka dawo rahoto nan ta zama tabbatacciya haka ne ba ka sauya mata suna ba ka sauya mata matsayi ba ka kuma sauya gaskiyanta wannan dalilin da rahoton kenan ya zo a wannan lokaci. soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Dr. Bawa Abdullahi Wasa kenan masani a fannin tsaro kan yadda yake kallon rahoton da Amnesty ta fitar kuma wato kuma kan wannan batu ne zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Za kuma ku iya kiran mu akan wannan lambar wato biyu amma kamun nan mu shakata da wannan wakar. Allah ba za ku masa yan manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi. Mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja wani taɗi. ko an ci birnin kura ai ba a ba kare yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. tumadala ga kiran ma na farko daga garin yalwan shandam da ke jihar Filato. wane ne a kan layi eh, na idris mai cajin wa yalwan shandam jihar plateau nigeria da idris muna maka maraba da shigowa wannan fili menene ra'ayinka ra'ayin dangane da wannan batu da kuka shi ne. muna goyon bayan wannan yankuri da shugaban muhammadu buhari zai yi kan kwantar da wannan matsala na matsalan boko haram amma roƙonmu da rundunar sojan najeriya a yi takarar nan domin kada abin ne faru a baya ya sake faruwa a yanzu sojoji su shiga gari ba tare da sun tantance ba su yi ta halaka jama'a su yi ta kashe wani ba su gani ba da sunan yadda yan boko haram wannan shine ra'ayina to madalla mun gode malam idris bari mu je lafiya jihar nasarawa wani ne akan layi eh kuna magana da alhara suleiman daga lafiya nasarawa state to malam suleiman muna jin ka yawa wallahi na murna da zuwan da janar muhammad buhari ya je nijar da tadi wallahi muna musu fata alkhairi ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan fitina. Amin Malam Suleiman muna magana ne game da batun rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta fitar na cewa sojojin Najeriya sun yi kisan gilla akan mutane da dama a shekarun da suka yi suna yaƙi da 'yan kungiyar Boko Haram shine muke so mu ji ra'ayinku. Malam Suleiman kana tare da mu? to ina ga dai mun rasa malam suleiman batun da muke tattauna a kai shine kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin najeriya da yin kisan gilla akan mutane sama da dubu bakwai yayin da suke yakar kungiyar boko haram tun daga shekarar 2009 kungiyar ta ce ta haɗa rahotonta ne wato rahotanninta ne bayan da ta tattara bayanai daga bahasin da 'yan uwan waɗanda abin ya shafa suka bayar ga wani kira daga kwantagora wane ne akan layi Bello Kabiru ne daga Kwantagora. Malam Kabiru? Bello Kabiru. To Malam Bello muna jin ka. A ra'ayina na kan wannan wato gaskiya al'amarin waɗannan mutane suna yin bincike ne tsakanin su da Allah kuma gaskiya sojojin nan su ji tsoron Allah su daina kashe mutane su yadda suka ga dama. Amma malam malam bello oh. sun musanta rahoton sun ce kawai shaci faɗi ne ana musu kazafi ne ba haka ba ne ba ka ganin suna da gaskiya ya za a ce shaci faɗi ne kuma alhali ga marayu na muna gani da mata ba su da mazaje sun rasa mazajen su kuma kan sanadiyar irin wannan aiki wanda yake duk duniya kowa na gani ga yan uwanmu nan sun zama marayu wannan ba gaskiya bane gaskiya al'amari wannan hukuncin da mutane suka faɗi gaskiya al'amarin abin da ake aikata a Najeriya ne amma tun da Allah ya ba mu canjin gwamnati yanzu muna fata shugaban na duba wannan matsala da da rahama domin taimaka ma al'ummar shi. Madalla mun gode Malam Bello bari mu je garin gwamna jihar Kaduna kenan wane ne a kan layi? Eh Bello su ne daga nan Kaduna. To daga Bello ga wani Bello Malam Bello muna jin ka. To Allah gaskiya abin da wannan kungiya ta a tsakanin da Allah ta faɗi gaskiya saboda abubuwan da jami'an tsaro suka aikata a Najeriya wallahi wallahi musamman ma wajen binciken nan wallahi ma abin ba ki bayan malam bello ka taba ganin wani makamancin irin wannan zargi da ya faru a nan jihar ku ta Kaduna eh a da yawa lokacin da ban kawai da tashi aje a dinga cajin gidajen mutane gwangwani an samu na na mineral wallahi sai ake wallahi kana hada bam ko yuka Malam Bello mun gode bari mu je jihar Plateau a birnin Jos kenan. Wane ne a kan lai a Jos? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos. To Alhaji Kabiru muna maka maraba da zuwa wannan fili. Na gode ya aiki. Mun gode Allah. Wato ni ma a gani na waɗannan mutane ba wai ƙarya suka yi ba. Saboda gaskiya yana faruwa in ka duba kamar yadda wani bawan Allah ya faɗa za ka ga ga marayu nan ga kuma zawarawa kaga kenan wannan ba ƙarya ba ne saboda haka fatan mu anan shine don Allah ya tsaya a aiki tsakani da Allah kuma insha Allah za su yi nasara da ikon Allah. Malam Kabiru daga Jos a jihar Plateau mun gode kwarai da gaske batun da muke tattaunawa shine wato kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da yin kisan gilla akan mutane sama da dubu bakwai shine muke so mu jira a ku ga kira daga Katsina wane ne akan layi? Mohammed ne daga Katsina. Malam Muhammad barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka? Ah, alhamdulillah na gaskiya wannan abin da ake tattaunawa gaskiya yana faruwa. Me yasa ka faɗa ka? Domin ga alamomi nan cewa za a ga yara na wa'anda ba su da uba ga 'yan mata na wa'anda an kashe mazajen su Wannan gaskiya abin jiba ne muna ina kira ga shugaba ne ci yanzu da ya bincika gaskiya. amma malam muhammad ita rundunar sojin najeriya ta musanta cewa ta aikata wannan laifuka da ake zarginta da aikatawa ba za ta ansa ba dama dole ne sai an bincika an tabbatar tuma da lamun gode muhammad daga katsinan najeriya kenan batun dai da muke tattaunawa shine kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin najeriya da yin kisan gilla akan mutane sama da dubu bakwai yayin da suke yakar kungiyar boko haram tun daga wato shekarar 2009 kenan kungiyar ta ce ta hada rahotanninta ne da bayanai waɗanda tattara daga bahasin da ta samu daga 'yan uwan waɗanda abubuwan ya shafa da hotunan bidiyo da ta samu a binciken da ta yi ko da yake rundunar sojin najeriya ta musanta wannan zargi tana mai cewa rahoton yana tattare ne kawai da shaci faɗi shine muke so mu ji ra'ayinku kan wannan batu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira daga taraba wane ne a kan layi hello safiyanu ne to safiyanu muna jinka eh wato shawara na akan wannan batu da ake yi shi ne a gaskiya sojojin najeriya ya kamata su samu a yi bincike kwarai da gaske domin yadda abin da yake faruwa shine suna zuwa su yi akwai suna zuwa su zo su yi kisa wanda ba kai ba jirgi saboda korot da ya yawa ba su an bar su ba su zo sun zo to malam safiyanu mun gode bari mu je jihar adamawa domin mu ba wannan bawan allah shi mai tofa albarkacin bakin sa wane ne akan layi dan baba ne daga jihar taraba mazaunin adamawa wane dan baba to dan baba muna jin ka yawa ni bayani na akan abun da sojojin abunan eminency international suka fada gaskiya ne don wallahi akwai mutanen mu da suke gefe madagalin nan da dama wa'anda an kashe su ba tare da kuma sun ji sun gani ba ko kadan to malam dan baba za mu dakatar da kai a nan bari mu garzaya mu je mina jihar naija wanda shine kiran mu na karshe wani ne akan layi Habibu Muhammad daga Mina. Malam Habibu kai ne na ƙarshe a kan layi sai ka ga mana eh, ra'ayinka. Na yi ta neman ku na yi shekara da ni da abokina ina Allah sarki to mun gode kwarai da gaske da juriyar da ka nuna kan neman mu. Menene ra'ayinka? Ra'ayina wannan kungiyar da ta da ta ya tuni wannan eh, shugabanni na sojoji muna ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari janar Muhammadu Buhari. Da Allah ya bincike wannan sojojin saboda an ci zarafin talaka an zalunci wanda bai kawo zai sauka ba. mal habibu za mu katse ka a nan domin lokaci yana ɗaga mana hannu wanda da haka ne kuma kawo karshen wannan shiri na daukan wayoyinku domin mu ji ra'ayinku muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai shirin mu da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta ƙara da tukucin da za ta bada akan bayanan babban jagoran ƙungiyar ta'addan da ke jagorancin hare-hare akan ma'aikatan gwamnati da kuma sauran wurare a arewacin najeriya wanda ya jefa ƙasar cikin rashin kwanciyar hankali abubakar shekau ne jagoran ƙungiyar wanda aka fi sani da boko haram wanda ke neman haɓar gwamnatin ƙasar domin kafa tsatsauran mulki irin nasu wanda suka ce sun fassara daga dokokin islama alakar boko haram da kungiyoyin 'yan ta'adda irin su alka'ida da al-shabab ne ya ƙara wa kungiyar boko haram karfin hare-haren da kungiyar ke kaddamarwa shekau wanda shine mataimakin shugaban kungiyar da farko ya zamo jagoran kungiyar a cikin watan yulin shekarar 2010 kungiyar ta bayyana haɗin gwiwa da alka'ida kuma suna yi wa amurka barazana kai harin bam da mota a kan ginin shalakwatar majalisar ɗinkin duniya da ke abuja a cikin watan agustan 2011 ya nuna kyamar da ƙungiyar ke ma ƙasashen yammacin duniya harin ya halaka mutane 23 ya kuma jikata mutane 80 cikin watan afrilu na shekarar 2012 kungiyar ta kaddamar da hari a kan ginin kamfanin jarida abuja daga baya kuma ta ci gaba da yin barazana ga sauran kafafen yada labaru na gida da na waje wanda ya hada da kafar yada labaran muryar amurka a ƙarƙashin jagorancinsa kungiyar ta sace ɗaruruwan yara ƙanana ta yi garkuwa da su da kuma amfani da su wajen faɗa shekau dogo ne siriri kuma baƙi an haife shi a jihar yobe a najeriya wani lokaci tsakanin shekarar 1965 da 1975 daga kabilar kanuri yana amfani da harshen larabci da hausa da fulfulde da kuma kanuri an san shi da amfani da suna abubakar sikwa da malam abubakar shekau shirin ba da takuci na amurka zai ba da kuɗi dala amurka miliyan bakwai kwatankwacin naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da hamsin da ɗaya domin bayanai akan inda shekau yake amurka ta ba da tabbacin cewa za a binciki duk wani bayani da aka bada kuma za a rufe asirin duk wanda ya bada bayanan idan ya zama wajibi amurka za ta canza wanda ya bada bayanan wurin zama da iyalinsa idan kana da bayani akan wannan mutumin a tuntubi ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma a aika da sako zuwa ga www.rewardforjustice.net ko kuma ta hanyar email a info at rewardforjustice.net ana iya kiran lambar waya ta reward for justice kamar haka ɗaya takwas sufuli sufuli tara bakwai bakwai uku tara biyu ɗaya wannan shine sharhin muryar amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed da takaitattun labaran duniya wani abu ya yi bindiga a wani gidan mai a babban birnin kasar ghana ya kashe mutane 90 da suka buya a wurin domin kauce ruwan sama kamar da bakin kwarya jama'an ghana sun tabbatar da abokar wani hatsari a yau alhamis rahotanni suka ce bindigar da kuma wutar da ta kama wannan gidan man sun bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da nan a wata mahadar hanya da ake kira kwame nkrumah cycle da ke tsakiyar birnin accra ana ƙara nuna damuwa game da faɗan da ke ƙara yin zafi tsakanin sojojin ukraine da 'yan aware masu goyon bayan rasha yayin da shugaban ƙasar ke gargaɗin cewa watakila za a gwabza yaƙi gadan-gadan wakilin murya amurka ya ga sojojin gwamnatin ukraine da yawa suna sauka a tashar jiragen ƙasa ta kramatorsk babbar harkutar sojoji a gabashin ukraine daga inda suka shiga gari a cikin motocin soja. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba barack obama zai gana da prime minister iraki haidar al-abadi cikin mako mai zuwa gefen taron kolin kasashe masu arzikin masana'antu wanda za a jamus wannan ganawa ta za ta biyo bayan taron da ministoci suka yi a birnin paris domin takalar batun tallafawa sojojin kasar ta iraki a yakin su da kungiyar is To masu da haka ne kuma kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kanmu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim alfahamed da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.